wurin eh, wurin mutum za ka zama a bayan ka mutu ina zamu za ina ne a bayan mutuwa kaman maganan littafi ya gara mana kaman da bayan mutuwa kowane kowane mutum akwai wani wurare biyu na za ka zama wuri um, za ka zama kamar aljanna ko dai ka zama da lahira a wurin ne kowane mutum ne za ka zama a bayan ka mutu Siyasa. kai da kai ji na ina ne za ka shiga in kana so bayan mutuwa ka shiga aljanna akwai wani abu da ya kamata ka yi abinda ya kamata ka yi ne sai ka zo wurin yesu kristo ka zo ka nuna ma yesu kristo kamar kai kana da zunubi ne da zunubi ne aka haife ka duka mutane maganan allah ya gwara mana kamar duka mu muna da zunubi da bayan Allah ya gama halittan sama da duniya wurin ni ya share wani wuri wannan wuri ya ajiye mutum da matansa su shiyaye ta su kuma noma ta a wurin ni ya ce ma matan kowane itace kowane daba kowane abu da ke cikin gonan kana da dama da iko dai ka ci akwai wata guda dai a tsakanin sha a tsakanin wannan gona Akwai wata yaya wurin nan ba da ka taba shi ba. Gidan da za ka taba shi ko ka ci ne da ka mutu. Shi ne sitani ya ji inda Allah ya nuna ma mutum kaman ya kiyaye ta wannan wuri sai ne ya juya shi maciji ya zo matan mutum ya ce mata kaman ji Allah ya ce karkaci ci kowane itacen daga wannan ba. Shi ne matan mutum ya ce mu sitani kaman kai mun yi mu ci kowane itacen da ke wannan gonan amma akwai dai wata guda a tsakanin gonan Allah ya ce kar mu ci ko dai mu taba shi ba da Allah ya ce muna mun ka ci ko mun taba shi za mu mutu ne shi ne ya ce ma matan nan kamar ba da ka mutu ba amma Allah ya sani kamar randa da za ka ci za ka zama kaman si Allah shi yasa ya ce kar ka cin nan da matan ya ji haka ta ci wannan yaya ta kuma kai ma mijinta shi kuma ya kuwa ci da yayan itacen da suka ci na sun zama musu zunubi sai ya sa mutum mutum ya ji maganan Allah ya ji Allah yana zuwa wurin su sai sun ka guru sai sun ka boye shi ne Allah ya shira musu kaman a ina ne kuke sai suka ce ma Allah kamar mun boye da muka ji kana zuwan nan shi ne Allah ya tambaye su kamar sai dai kun ci yayan da nace kar ku ci kuwa shi ne matan ya ce ma Allah kamar mutumin ya ce ma Allah kamar matan da ka bani na ita ta bani na ko ce shi ne Allah ya tambaye mata kamar menene wannan kai ne shi mata kuma ce ma Allah kamar maciji ne ya lura ni sai na ko ci. shine Allah ya sirme malo ya ya sirme maciji kaman abinda ka yin ga da cikin ka ne da ka yi tafiya a rayuwanka duka shine maciji yana yana tafiya da ciki shine ya ce ma matan kuma kaman abinda kai kuma ka yi da, da azaba ne da ka afe yaya shi yasa in kai wani mata ne ta yi ciki kafin ta, ta, ta aife ya kamata ta bi a cikin azaba ne sosai shine saboda Adamu ya silme a kasa saboda haka kowane mutum sannan ka samu abinci ka ji ko dai kana so ka yi wani abu ne da zufa ne muna ci abinci sai yasa ya kamata da mu noma ya kamata da mu yi aiki sannan mu samu kuɗi da bayan haka duka irin zunubin da suka yi da ya kama duka mutane a cikin duniya in dai kana cikin duniya dai ne kai dan Adamu ne, inda kakanka ne Adamu mu duka mu muna da zunubi. siyasa yasa mutumin ka mutu ba ka shiga aljanna da zunubi, wurin ba yiwa ba yi a zo da zunubi. Shi ne Allah ya sani mutumin ba ka yi wani abu da zunubin da kake da shi nan ba ka ba ne. laifin kowa ne laifin kakanmu ne ne ya kawo muna yesu kristo wanda ka ji nan ka zo wurin yesu su ka je ka nuna masa zunubanka zunubanka duka zai yafa maka zunubi da a yafa maka zunubi kana ji in kana ji nan ba ka zo ba to da bayan ka mutu za ka shiga jahannama a wurin ne za ka zama a wurin ne ko ka zanla ni ke wurin na, yanzu ka ji na ina ne za ka zama bayan ka mutu kana wata kana so in baka so ne mutuwa dai kowa ya mutu maganan Allah ya gwara mana kowa ya mutu da bayan mun ka mutu na ne za mu zama shi ne akwai wurare biyu ne wuri guda aljanna wuri guda kuma jahanama ina ne kana so in kana so aljanna dai ne magana da nake gaya maka ka zo wurin yesu kristo yau ka je ka nuna masa zunubi ka ce masa kana da zunubi kar ka ce kai baka da zunubi in Allah na duba mu yana duma mu a cikin abin da kakanmu ya yi nan duka mun zo saboda shi Allah na duba mu duka kamar muna da zunubi abin da za ka yi kawai ne za ka zo wurin yesu kristo ka ce masa ni na da zunubi na zo wurin ka fai mana zunuba na duka saboda zama naka in ka yi wannan za a yafa maka zunubi ne saboda kai kuma an ka mutu za ka shiga aljanna amma ba haka ba za ka shiga jahannama ne A wurin yawo ne za ka zama ba ka son haka wannan wuri bai kyau saboda haka ka ji abinda da nake gaya maka <coughs> saboda haka ya kamata ka ji dai maganan da nake gaya maka yawo saboda kai kuma ka shiga aljanna a gobe ma kana ji na ga magananka ga maganan allah yau ka shiga sannan ka samu aljannan ka shiga kai da ke ji na abinda za ka yi kawai ne za ka yi wannan gundun addu'a tare da ni sai ka ce ni wani ina da zunubi na sani saboda zunubi ka shiga cikin duniyan ga na zo wurinka ina kira ka ne shika zuciya na zama da ni ka yafa mana zunuba na duka saboda ni kuma zama naka in ka yi wannan addu'a sun fi addu'a wannan sun guntun addu'a sai ka za ka samu aljanna ne kai ke ji na amma yanzu dai ba bari dai mu yi wannan maganan addu'a yanzu zai mu yi wannan addu'a sannan ya zama maka too late ni wani ina da zunubi na sani ka zo saboda zunubi ni na zo wurin ka saboda zunuba na duka ina kira ka ni zo ka shiga rayuwa na shiga zuciya na zama da ni wance ni juye ni taimake ni saboda ni kuma zama naka gobe ciya manzo ka, na wannan roko da sunan yesu kristo Amin. In ka yi wannan addu'a to Allah ya yafa maka zunubi da bayan mutuwa za ka samu aljanna ne ka shiga. Amma ba ka yi ba to magananka ne. Amma inda dai ka yi, abin da za ka yi kawai ne za ka nemi a wurin wani cecin da ake gura magana, wani, cecin da ake gura sosai sai kuma ka shiga wurin nan ka zama tare da su, su yi maganan Allah.